الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أيها ربا شاشة جون دبو بيد قوما أولا جلسة متبيو زام تشجب بيان menene a shubohi da aka faɗa game da idan mun ce komai daga Allah ne da kuma amsa ga masu imani da cewa komai ba daga Allah ba ne akwai abubuwan da suke daga wasu halittu daban ba Allah ba shi ba shubha sanawiyya fi halakar shiru sanawiyya suna da shi a halittar shari da suka ce akwai shari. kuma sharrin nan suka ce mai aikata shi daban ubangiji daban to amsar da za mu ba su kamar yadda ya gabata muna son ba su amsa cewa sharri abu ne kiyasi tun farko a cikin basin falsafa an yi bayani shin akwai sharri ko babu sharri ilimin hankali ya tabbata da cewa babu wani abu da ake cewa sharri hasalan sharri ba shi da samuwa babu wani abu mai suna sharri idan ana magana sharri na ɗaya ana magana sharri a duniyar da suke jiki ne wato wannan duniya na jiki na haka ba batun sharri a duniyar mala'iku da ba jiki ba ne su da kuma duniyar rayuka da ba jiki ba ne su wannan babu shari a irin wannan duniya babu sharri idan an yi kiyasin wani abu da wani abu shine ake cewa sharri amma babu sharri bari mu ba da misali da wuka wuka alhairi ne kaifinta ma kamala ne mun ce alheri nan yana nufin kamala domin sharri da alheri ana amfani da shi a komai a samuwa da kuma a shari'a sai a ce sabon Allah sharri ne biyayya Allah alheri ne ko kuma a'a samuwa alheri ne rashin abu sharri ne rashi ba komai ba ne to wuka da kaifinta alheri ne ta zamanto ta karbin an yanka jiki za ta yanka shi ma alheri ne hukar da take yanka nama alheri ne me sharri sharri shine idan idan nama ya ji zafi misali sai ya ji ya samu abin da bai dace da yadda yake so ba a jikinsa sai ya kwatanta wannan zafin da yake ji sai ya kira shi mai sharri alhali shi kanshi zafin alheri ne kiyasin da shi nama ya da misali za a tambaye shi zafin da ka zai ce zafi zai ce sharri amma jikinsa ya karbi a yanka shi shi kan shi ma alheri ne khairi ne kamala ne so da aka yi wuka ta yanka nama dan fawa yanka wuka kamala ne naman ya yanku kamala ne shi yasa da nama zai ki yankuwa sai zama ba kamala ba wukar ta zamanto tana da kaifin da za ta yanka shi ma kamala ne a nan babu wani abu da yake sharri sai in an yi kiyasi da cewa ya samu abin da bai mula'ama da zatinsa ba shi bai jira ya masa daɗi ba to sai a kira wannan sharri amma babu wani abu sharri daban ba wato mana a fahimci cewa sharri fa bai yiwa a halicce shi domin babu wani abu mai suna sharri a fili a duniyar samuwa don haka masu cewa akwai sharri da ko shi ɗin yake samar da shi ko ma waye ina sharrin yake a kawo wani abu sunansa sharri mu gani babu shi da yawa hatta a cikin abubuwan shari'a za mu gani mai shari babu wani abu shari misali in an ce wanda ya je aure ya kusanci matarsa ya yi alheri wanda ya je zina wal billah shi kuma ya zamanto ya yi sharri tambaya shi ne nau'in kusanci na mai aure da na mai zina dukkaninsu aiki iri ɗaya ne ta fuskacin aiki dukkaninsu sunan shi khairi sai dai idan an kwatanta cewa shi wannan ya bi umarnin Allah ne sai a ambace shi da alheri shi kuma wancin ya yi sabo ne sai a kira shi da sharri an kira shi sharri ne sakamakon saba umarnin ubangiji amma ba sakamakon aikin ba domin aiki ba bambanci kowanne samuwa ne kuma kowanne a kan kansa a samuwarsa sunan shi kamala kowanne a nau'in kusancin da da nau'in dacewar da ya ji ya yi masa da gamsuwar da a rayuwarsa sunan shi kamala sai dai idan an kwatanta da cewa wannan umarni ne ya bi wancan umarni ya saba sai a kira wannan alheri wancan sharri kai hata da jahannama ita kanta mai kamala ce samuwa ce ta ubangiji baiwa ce ta Allah ba sharri ba ce wanda ya shiga cikin wuta wal iyazu billah Allah ya shi mu shiga cikin wuta Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye mana Allah kuma Allah ta'ala ya kawar da mu daga dukkan wani aiki da zan kai zuwa ga wuta to wanda ya shiga cikin wuta shi wannan nau'in rayuwar da yake mummunar rayuwa da baya jin ta yi masa daidai sai zama shi wannan abin ya zama masa sharri amma nau'in ita shi nau'in wannan kiyasin da baya jin daɗi sai kira shi sharri amma ita akan kanta wuta kamala ce samuwar ubangiji ce baiwa Allah ce mai biyayya ga umarnin Allah saboda haka babu wani abu guda ɗaya tal da za mu nuna mu ce wannan sharri babu shi a samuwa dukkanin samuwa alkhairi ne dukkanin samuwa kamala ne da wannan za mu kiyasta sauran abubuwa shi yasa ma za mu ga hakimu sabzawari yana kawo wannan cewa kullu wujudin a cikin شرح المنظومة نصا ينتهى كل وجود ولو كان إمكانيا خير بذاته وخير بمقايسته إلى غيره وهذه المقايسة قسمان أحدهما مقايسته إلى علته فإن كل معلول ملائم لعلته المقتضية إياه وثانيهما مقايسته إلى ما في أرضه أرضه مما ينتفع, ينتفع به وفي هذه المقايسة الثانية يكتهم شر ما شر ما في بعض الأشياء الكائنة الفاسدة في أوقات قليلة تكن sama إذا من دوبا ko da shi samuwa ne na mamkin wanda yake ba wajibi ba ne sa kamar samu bayi shi a kan kansa hairi ne kuma shi a kan kansa an kiyasta shi da kansa alheri ne kowane samamme wannan mukayisa ɗin kala biyu ce in ma dai a kiyasta shi da illarsa kama a ce ubangiji ya samar da mu to ubangiji alheri ne kuma dukkan abin samuwa ya dace ga yadda mai samar da shi ya samar da shi wannan ma alheri ne bangare na biyu shine a kiyasta abin izuwa ga abin da yake takura shi yake tuskuna masa wanda yake amfani da shi ake amfana da shi to a wannan kiyasin za a samu wani lokaci wani ɗan sharri ya shiga ciki wanda yake sakamakon kiyasi ne ma yazo an kiyasta shi da wani abu a cikin ma wasu abu su ma masu lalacewa su ma a wani ɗan ƙanƙanin lokaci wannan wuka da ta yanka nama a wannan mudda ƙanƙanwa a daidai lokacin da nama da za a ce yana jin zafi ko mutum misali mukaddara mutum wanda shi yana jin zafi da za a ce lokacin da aka yanke ka da rezan nan lokacin ya ji zafi a lokacin ya yi ihu ko ya zabar saboda an yanke shi da reza saboda ya je wani abu da bai dace da ramuwarsa ba duk da ko kamala ne wato alheri ne ga reza in an yanka ta yanka kamala ne ga jiki in an yanka shi yanku kamala ne ga jini in an yanka jiki ya fito duk babu sharri a nan wurin dukkanin shi samuwa ce da samuwa da samuwa idan an kwatanta shi abin da shi zai da aka yanka da reza ya ji cewa bai dace gare shi ba shi ne sai a fito da wani abu sai a ce wannan shi shine sharri ne kawai shi sa ya ce ya mu sharrun ma wani ɗan sharri sai ya shiga cikin sha'ani shi yasa za mu ga cikin masu hikima na farko daga bayan Allah da aka yi akwai aflaton da yake cewa babu sharri a platon ya ba da misali da kisa cewa kisa da yake faruwa sakamakon yanke alaƙar jiki da rai to da kisa da yake faruwa da rashin lafiya da yake faruwa sakamakon wa'insu ƙwayoyin cututtuka su wanda su halitta ne su ma da suke shiga su kawo matsala ga wani abu kamar guda jini ko makamancin wannan to dukkanin wannan ayyuka sai kira su da cewa su ne ake cewa sharri idan an yanke rayuwar mutum an hada an katse alakar jiki da rai ko wasu cututtuka kwayoyi da suke dan shiga cikin jiki su kawo mishi matsala kamar kwayoyin malaria ko kwayoyin sida da sauransu lafiya shi dukkan muminai daga wannan cututtuka to irin wannan sai a kira su sharri sakamakon me sakamakon jiki yana jin ba a yi masa daidai ba mara lafiya yana jikinsa ba daidai ba wanda aka yanke rayuwarsa an yanke rayuwarsa family ɗinsa da sauran suna jin ba daidai ba za su yi bakin ciki da wannan amma in ba haka ba dukkanin abin da ya faruwa samuwa ne ya ce to irin wannan abu an kiyasta shine sai a ce sharri amma babu wani abu sharri da aka samuwa wanda za a ce gashi shine sharri babu shi ko an halicci wani abu da kowa zai iya nuna shi ce ga sharri babu so da haka sharri ba a halittarsa kiyasan wani abu da wani abu shi ke sa sai mutum ya ce akwai sharri ba wani abu ne mai zaman kansu ba gashi a fili da ake nuna sai a ce mai sharri a platon ya ce haka ma sauran abubuwa suke gudana don haka abinda muke cewa sharri babu shi babu kuma ba a babu ita ba ta bukatar samarwa ba na a samar da ita domin babu sunanta abin da ke bukatar mai samarwa shine hayar shine kamal shine samuwa shi yasa za mu ga raddi ga masu addinin sanawiyya masu cewa ubangiji biyu ne da ubangijin Shari da ubangijin alheri kama majus hakim sabzawari yana faɗa wa sharru adamun fakam ƙada ballaman ya kowace bil yazdani thummal ahriman sharri babu shi don haka ne hakika ya bata waye ya bata wanda yake cewa akwai ubangijin hairi da ubangijin sharri za mu ga allama tufatima ima ya karfi wannan magana na cewa inna sharura إنما تتحقق في الأمور المادية وتستند إلى قصور الاستعدادات على اختلاف مراتبها لا إلى إفادة مبدأ الوجود فإن علة الأدام عدم كما أن علة الوجود wujudun sharri yana tabbata ne a cikin abubuwan madda abubuwan da suke da jiki kuma ana jingina shi zuwa ga takaitawar abubuwa da yake faruwa kamar su ji abin da bai dace da su ba ko abu ya tu ya ƙi yi wa alhali ya kamata ya yi sai a ce mishi mai sharri zai da ya kamata ya je makaranta ya karatu sai tsaya yana hira wajen abokan shi yake zuwa makaranta sai a kira abin da ya sharri amma hirarsa wani abu ne samuwa wujud ne samuwa ce zamansa da mutane samuwa ce shi kanshi samuwa ne babu wani abu sharri a fili da ake gani da za a ce gashi suna shi sharri in an kesa rashin zuwansa makaranta da hasarar da zai ta ilimi sakamakon zamansa a wannan majalisi na shi ne sai a kira shi sharri sai a ce akwai sharri sau da haka shi sa allama ta bata ba cikin tafsirin sami jihar mi almisan a mujalladi na sha uku shafin na ɗari da tamanin da bakwai zuwa na ɗari da tamanin da takwas ya yi nuni da cewa abin da kalmar samarwa ta ta'allaka da shi shi ne yake ana kiransa alheri amma ba waninsa ba Ta wannan a takaice nan bayanin masu cewa akwai ubangijin da yake halittar sharri da ubangijin da yake halitta alheri da tabbatar da cewa babu wani abu a fili da aka samar da shi da sunan shi mai alheri sharri duk abin da muke gani a ƙasa sunan shi sharri a alheri sharri yana zuwa ne sakamakon an kyasta shi da wani abu sai a ce sharri amma ba da akwai sharri a fili wanda yake gashi wani samuwa ba ne na biyu iskali na biyu shine masu cewa kuma ai za a danganta munanan ayyuka zuwa ga Allah su ma sai mu ba su wannan abu amsa cewa dukkanin ayyuka dukkaninsu alheri ne kamar yadda ya gabata kuma dukkaninsu bayan Allah ne kuma dukkanin samuwa ne kuma dukkaninsu kyau ne dukkanin abin da kake tunani samuwa kyau ne hatta da tsutsa wala Allah in ka kwatanta kai baka jin daɗin ganinta sai ka kira ta sharri amma ita akan kanta alheri ne Ta idan ita ta kwatanta da cewa mutum yana murje ta ko yana fesa mata wani kemikal ta mutu ko sauro sai shi ma sauro ya ce mutum sharri ne maciji yana cewa mutum sharri ne Allah saboda mai sa kai mutum mutum yana cewa maciji sharri ne Allah saboda mai kai maciji saboda shi mutum ya jahilci hikimar halittar maciji maciji ya jahilci hikimar halittar mutum amma dukkanin su biyun alheri ne kuma dukkanin su biyun akwai hadafin yin su kuma dukkanin su biyun kamala ne na samuwa duka biyu hatta da dafin maciji kamala ne na samuwa alheri ne shi mutum yana ce mishi sharri sakamakon idan ya shiga jikinsa yana zamantowa guba da za ta tsayar da jini daga gudana mutum ta lalata ayyukansa sai zamanto mutum ya mutu sai mutum ya ji sanyi a jikinsa sai ya bacci shi kenan ya mutu sakamakon wancan tasirin na wancan lamari da yake cikin jini da ya gurɓata shi amma ita a kan kanta dafin hairi ne jinin mutum alheri ne maciji alheri mutum alheri wancan kiyasin cewa zan iya rasa rayuwa ta sai mutum ya kira shi sharri amma babu wani abu ya fili da sunansa sharri to shi yasa tun da haka ne wayannan abubuwan da muke gani a matsayin munana suna zuwa sakamakon kiyasi in an kiyasta su da wani abu kamar misali wanda ya yi zina da muka bada misali abin da yake sharri anan shine mai saba umarnin ubangiji da zai kai shi zuwa ga wuta shine sharrin amma babu wani abu da za ka nuna kace ce gashi sunan shi sharri idan ka ce wannan matar alheri nau'in kusancinsa kamala ne na samuwa idan ka ce jahannama ce sai mu ce ita ma kamala ce ta samuwa wani abu ne saman me bawa ne na Allah ita jahannama da take kama wanda ya ce ta kama me sharri sharrin shine idan an yi la'akari da cewa zafin da mutum yake ji bai masa daɗi ba sai a kira wannan sharri amma shi kansu zafin alheri ne samuwa ce ta ubangiji sai dai da kamala ce samuwa ce ta ubangiji muna neman tsarin Allah daga ita sakamakon idan mun shiga ciki za mu samu nau'in abubuwan da mu ban ba ma jin daɗi shi shine zafi da yawa mutum ya jahilci abubuwa da yawa sai ya ɗauki wasu abubuwa sai ambace su sharri alhali samuwa ne su kamala ne su zafi da sanyi dukkan su khairi ne zafi yana da amfaninsa yana sabbaba kinkishewar halittu daban-daban da yayi an itaciya daban-daban sanyi ma yana da amfaninsa yana kashe cututtuka da sauransu me sharri a ciki so da haka dukkanin wannan halittu na ubangiji da ake babu ubangiji baya halittar sharri sharri yana zuwa ne idan an yi kiyasi da rashin wani abu da ake so a samu sai a ce mishi sharri don haka kenan munanan ayyuka gaba ɗayansu da ake cewa munana ne suna zuwa da idan an zo da batun saba ubangiji subhanahu ta'ala sai su zama munana shi yasa sai mu ga mummuna shine mai saba umarnin ubangiji kyakkyawa shine mai biyayya ga umarnin ubangiji kamar shan giya da yake mummuna ne idan man kiyasta da idan mutum ya sha yana rasa mai nau'in shi'urin da ya kamata ya samu ya rasa hankali sannan kuma zai kai shi wuta amma ba su kansu halittun ne sharri ba dawa ko masara da za a yi gyara ta su kansu alheri ne dafaffiyar dawa alheri ne shi akan kansa sharri yana zuwa mai yayin da aka yi abinda mutum yake rasawa yayin da ya sha giya wal iyazu billah Allah ya tsare mu da wannan mummunar tabi'a ya kuma kare mu da dukkan mu'minai da zuriyarsu to shi yasa idan an kwatanta nau'in rashin hankali da mutum ke samu sakamakon wato hankalin sai na jirkicewa da yake da sakamakon cewa umarnin ubangiji ne ya saba da sakamakon cewa zai kai shi zuwa ga wuta ne inda ba zai ji daɗin zama ba inda zai shiga bala'i mai tsanani sai a ce sharri so da haka abinda dai ake so a tabbatar shi ne babu wani abu a fili da sunansa sharri shi da za a nuna shi balantana a ce yana da ubangiji mai halitta shi balantana a ce ubangiji biyu ne da mai halitta sharri da wannan kuma aka ba da wannan amsa shi ma cewa bayan da eh, kallon abubuwan da suke faruwa munana baya iya jingina su zuwa ga ubangiji domin mummuna a fili babu shi ba shi da samuwa ta kankansa a'a yana jingina da samuwa ne idan ya jingina da samuwa ne wacce take kamala ce sai zaman ya haifar da wani abu da bai dace gare ta ba sai a kira wannan nau'in rashin dacewar da wancan samuwa sharri da haka shi kenan ubangiji subhanahu ta'ala baya halittar sharri kamar yadda ba wani wanda ke sharri don ba saboda haka ubangiji ma baya halittar sharri saboda babu wani a fili wanda sunansa sharri dukkanin su samuwa ne halittu ne na ubangiji subhanahu wata'ala qalat allazi ahsana kulla shay'in khalaqa Allah ya kyautata dukkan abin da halitta Allahu khaliqu kulli shay Allah shine halicci komai shubha ta uku shine ita ma mun ambace ta kamar wannan mun ambace ta ta biyu a baya a cikin bayanan mu mun ambaci amsa haka ma shubha ta uku mun ambaci amsar ta ta uku tana cewa to idan Allah ne halicci komai wani yana nuna kenan Allah ne ya a yi munanan ayyuka nan ma sai mu ce a'a ayyukan bayi ba a jingina su zuwa ga ubangiji sai da da mana zaid ne ya ci abinci amma cin abincinsa da ikon Allah da ilimin da Allah ya bashi hasali ba don Allah ya bashi samuwa ba dama ba zai iya ci ba ba zai iya sha ba amma ba Allah ne ya ci ba Allah ne ya sha ba zai ne ya ci ya sha na'am wannan cin da shan halitta ne na ubangiji shi ma da ya halicce su ta wasu da zaid da ya halitta shi yasa muka ce wannan yana a nau'in basin halitta tauhidin halitta yana da zurfi yana da muhimmanci sosai muna ganin yadda kafafu da yawa suka zame suka bar tafarki madaidaici suka bar bayani sahihi gangane da halittar ah, tauhidi kadai ta Allah cikin samuwa a halittarsa cewa don haka Allah ne halicci komai kowane iri sai dai wasu shi halicci su kai tsaye wasu kuma da wasu dar halittunsa aka samar da su ba ka da ikon ka ce cin zai da shansa ba da ikon Allah ba ne sai ka koma kamar mutazila baka da ikon ka ce kuma Allah ne ya ci Allah ne ya sha sai ka koma ka kama ariya. a'a zaidu ne ya ci amma da mai iko da kudura da ilimi da dukkan iko da Allah ya bashi shin zaidu mustaqilli ya ci ba tare da izinin Allah ba Allah bai bashi iko ba haka ya ba kansa iko Allah bai bashi tunani ba a'a Allah ya bashi wannan sannan ya ci don haka maganar mutazila ta rushe cewa zai iya yiwa ya zama mustaƙilli a wajen samar da ayyukansa shin Allah ne ya ci a kawai a zid ne ya ci magana a shari'a ta rushe sai zama hanya ce matsakaiciya wacce ba shi shige ba ta kaita a cikinta cewa wannan bayi su ne suke wannan ayyuka amma da iko da Allah subhanahu wata'ala ya ba su kuma idan da Allah bai ba su wannan iko ba da wannan ilimi da wannan kudura da ba su yin ayyukan nan ba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh